kawo yanzu dai farashin man fetur a gidajen mai da sauran wurare da ake sayar da man fetur ya haura naira ɗari biyar da kuma wasu gidajen man fetur ɗin ke ci gaba da kasancewa a rufe wanda yake kokarin jin ta bakin masu gidajen man fetur ɗin ya citira inda wasu suka shaida min cewa suna jiran bayani ne daga uwar kungiyar ta ƙasa bincike ya nuna cewa har yanzu akwai dogayen layukan ababen hawa a gidajen man fetur daban-daban inda kuma babun za a tarar suna sayarwa ne a sabon farashi farashin da ya haura naira ɗari biyar akan kowane lita a cewar shugaban kamfanin matatan man fetur ta najeriya mele kyari matakin da gwamnatin ta ɗauka na jinyar tallafin shine daidai musamman idan aka yi la'akari da miliyon naira da gwamnati ke kashewa wajen ba da tallafin da babu riba a cikinsa. happy to please to note Mr. President's commitment to uh, elimination of this subsidy because they can't afford it anymore. To kuma ra'ayin 'yan Najeriya game da wannan mataki da kuma halin da ake ciki na karancin man fetur ga da abin da wasu suke cewa. Gaskiya fetur yanzu sai a hankali dan da a gidajen mai ana samun mai 500 550 har sama da 550 ana samu gaskiya a gidan mai ma na saya 550. Eh to gaskiya wannan matsala da naje da shi gaskiya ban ji dadin shi ba saboda shugaban kasa ya kamata da zai jinya wannan abu ya tabbatar matatun da ake da shi a ƙasar nan an gyara su kamar na dangote da aka ce an yi sabo ya tabbatar an kawo man ya yalwanta komi ya yi daidai sannan sai a janye cikin ruwan sanyi amma bai yi haka ba sai ya ce ya janye tallafi kuma masu gidajen man ba su da imani ga mai suna da mai amma sun rihe man su gidajen mai ba mai sai ka je gidan mai wannan sai ɗari uku wannan sai dari biyu da hamsin dari biyu da ashirin daga baya ma suka zo suka rihe gidan man to yanzu yau suna saiwa dari biyar dari biyar da hamsin gidajen mai kaga haka bai da kyau ko ba gaskiya ba. to koya masana tattalin arziki ke ganin wannan mataki na janye tallafin man fetur dr dauda muhammad kwantugora wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Wannan tallafin kuɗin mai da ita wannan sabuwar gwamnatin ta janye a watan abu ne wanda ya daɗe yana ma tattalin arzikin Najeriya tunaki idan ka lura shi a farashin man fetur ba farashi ba ne da yake tsayayye kasashe na duniya kuma ita najeriya saboda lalacewan matatunta ka gani tana da danyen mai in ta sai da danyen mai din sai ta shigo da man da za ta yi amfani da shi to su kuma kaga wanda suke sayan wannan danyen mai idan suka sarrafa shi za su saka kudaden da suka kashe na wurin mai da shi mai da shi a man fetur saboda haka kuma shigo da shi kaga akwai kudin daukowa da kuma wasu abubuwa wanda da kuma riban su wato ma'ana idan ka duba duk kasashen nan da suke zagaye da Najeriya kusan duka farashin masu yana na najeriya ne ya fi arha ba don koyon ba saboda wannan tallafin kuma wannan tallafin karuwa yake ta tun ana dubban miliyoyi na naira har ya fara shiga tiriliyan ba ɗaya ba ba biyu ba yanzu a yanda ake ci gaba da fuskantar karancin man fetur a sassa daban-daban na najeriya gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu ta fara gudanar da taro na tattaunawa da kungiyar kwadago ta kasa, game da wannan mataki da ta ɗauka yanda najeriya kuma ke ci gaba da tofa albarkacin bakunansu da fatan warware wannan matsala cikin hanzari babin ya ci murai amurka daga najeriya